Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku a cikin shirin namu na wannan lokacin kafin nan sai a dakace mu da shirin ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 25 ga watan Satumban shekara ta 2023. wanda daidai da tara ga watar biyu awal na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan satumban shekara ta 1969 aka fa kungiyar kasashen musulmi wadda ake kira da oic da ce a birnin rabat na kasar morocco manufar kafa wannan kungiya dai ita ce haɗa kan al'ummar musulmi a duniya domin tunkare yahudawan isra'ila waɗanda suka mamaye palestino a lokacin har kai ga sun kona masallacin al'akasa alƙiblar musulmi ta farko a halin yanzu dai kungiyar tana da wakilci na kasashe 87 na duniya kuma ita ce kungiya mafi girma a duniya bayan majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyar 'yan ba romu ta non-alliance movement da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan satumban shekara ta 2003 fitaccen marubuci mai fafutuka ba palestine farfesa edward sa'id ya rasu farfesa edward sa'id wanda bafalistini ne kuma kirista an haife shi ne a birnin kudus a shekara ta 1935 tun yana dan shekaru 17 da haihuwa ya samu gurbin karatu a jami'ar harvard a kasar amurka inda ya karatun adabi dirishari farfesa edward ya yi karatu da kuma rayuwa a ƙasar amurka amma wannan bai sanya shi ya ja da baya ba wajen kare al'ummar palestino inda ya rubuce-rubuce masu tarin yawa da kuma larcoci kan kare haƙƙin al'ummar palestino kuma sukar isra'ila da kasashen turai waɗanda suke taimaka mata wajen mamaye palestino a cikin shekara ta 1977 an zaɓe shi a matsayin mamba a majalisar gudanarwa ta palestino amma sakamakon yadda ƙungiyar plo ƙarƙashin malayasa arafat ta yi sulhu da isra'ila wannan ya sa ya fice daga cikin majalisar shekara ta 1991 inda yake ganin cewa yin sulhu da isra'ila a daidai lokacin da take kashe falasdinawa da mamaye yankunan su da kuma mamaye yankuna na kasashen larabawa da haddasa yaƙe-yaƙe yin hakan yana matsayin cin amana ga al'ummar falastinu da ma kasashen larabawa da ma musulmi ya rubuce-rubuce dangane da yadda turan mulkin mallaka suka mame kasashen duniya da kuma irin zalunci wanda suke yi wa al'ummar duniya a lokacin mulkin mallaka akan al'ummomin duniya musamman ma yankunan asiya afirka da kuma latin amurka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

masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne da dokacin abokan aiki ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanan labaran jamhuriyar nijar ta yi maraba da matakin faransa na janye dakarunta da majakaranta daga kasar gwamnatin somaliya ta sanar da cewa sojojinta sun hallaka 'yan kungiyar al-shabab akalla saba'in saudiya ta yi da yadda masu tsoron ra'ayi ke tada zaune tsaye a masallacin kudus bisa kariyar sojojin isra'ila don suka labaran dalla-dalla sabbin mahukunta a jamhuriyar nijar sun yi maraba da sanarwar da faransa ta yi cewa za ta shanye dakarunta daga kasar nan da karshen shekarar nan inda suka bayyana hakan da cewa sabon mataki ne na samun kasa mai yanci sun fitar da wannan sanarwa ce a gidan talabijin ɗin ƙasar ranar lahadi jim kaɗan bayan da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya sanar da cewa nan gaba kaɗan zai janye jakadansa sannan ya kwashe dakarunsa daga ƙasar nan da watanni masu zuwa sanarwar ta ce wannan lokaci ne na tarihi wanda ke nuna zagi tsaye da jajircewar al'ummar kasar tun da farko gabanin sanarwar da macron ya fitar hukumar da ke kula da sufurin jiragen sama ta afirka a sekana ta sanar cewa sabbin mahukuntan nijar sun haramta wa jiragen faransa yin shawagi a sararin samaniyar kasar dangantaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami ne tun bayan kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazum a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata tana mai jaddada cewa har yanzu bazum ne halastaccen shugaban kasar gwamnatin somaliya ta sanar cewa sojojin kasar sun kashe 'yan ta'adda na kungiyar alshabab akalla saba'in ranar lahadi a wani samaman haɗin gwiwa wanda sojojin da 'yan sa kai suka kai a lardin muduk da ke arewa da tsakiyar kasar an kai wa mayakan alshabab samaman ne a yayin da suke haduwa a wata mabayarsu da ke garin ad in ji wata sanarwar gwamnatin kasar shugabannin kungiyar na cikin waɗanda aka kashe a cewar mataimakin ministan watsa labarai na somaliya abdulrahman yusuf al-adala an kai samaman ne kwana guda bayan wani bam da aka sanya a wata babbar mota ya tashi a wurin binciken ababen hawa a garin beledewe ne inda ya kashe akalla mutum 18 ciki har da jami'an tsaro goma kana ya jikita fiye da mutum 40 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa fiye wacce daga birnin tehran saudiya ta yi tar da allah wadda da yadda masu tsoron ra'ayi ke ci gaba da tada zaune tsaye a masallacin kudus bisa samun kariyar jama'an tsaron isra'ila ma'aikatar harkokin wajen masarautar ta bayyana nadama kan yadda mahukuntan isra'ila ke kita kokarin zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da ya shafi girmama wuraren ibada ma'aikatar ta jaddada matsayar masarautar na goyon bayan al'ummar palestino da duk wani mataki na kawo ƙarshen mamayar da isra'ila ke yi a yankunan palestinawa har ila yau ta bayyana goyon bayanta ga samar da adalci ga al'ummar palestino na samun damar kafa kasar su mai cin gashin kanta bisa tanadin iyakokin shekarar 1967 tare da gabashin kudus a matsayin babban birnin ta kasar rasha ta cacaki halayyar amurka da kawayenta a jawabin da ministan harkokin wajen kasar ya gabatar a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 da ke gudana yanzu haka a birnin new york na amurka sergei lavrov ya zargi amurka da ƙawayenta da kirkiro abin da ya kira daular karya da farfaganda ya ce idan ka kalli yawan kuɗin da amurka da nato da ƙasashen turai suka kashe wajen goyon bayan gwamnatin Kyiv da wani rahoto ya ce yawan su ya kai dala biliyan 170 daga fabirin bara zuwa yanzu za ka gane irin tunaninsu a wani share kuma ministan harkokin wajen rashar ya kuma yaba da yadda kungiyar brics ta kasashe masu haɓakar tattalin arziki ke bunƙasa yana mai cewa a yanzu an samu zaɓi tsakanin ƙarya da gaskiya demokradiyya da kuma babakere to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da labaran wasannin mako. Mala Aminu gare ka. labaran wasannin mako. Matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin same kawo muku mai labaran wasanni su shafi kashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan za a gyara zama domin a cikin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. to madalla yanzu kuma mun leƙa nahiyar afirka kuma za ku ji cewa hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kafa takaice ta tabbatar da gasar cin kofin nahiyar afirka na cote d'ivoire na shekara ta 2023 da muke ciki gabanin fidda jadawalin ranar 12 ga watan oktoba a lokacin da yake kasa da makonni uku da yake nan a cikin da gasar cin kofin afirka da ake sa ran za a yi a cote d'ivoire a wannan shekara a mitar jadawalin yadda gasar ta confederation african football za ta gudana tsare-tsaren jami'an ya dogara ne kan sabon matsayin fifa an ware a 24 da son canta zuwa rukuni hudu wato abcd rukuni na daya zai kunshi mai masaukin baki cote d'ivoire tare da kasashe mafi girma kamar irin su morocco wadanda suka kasance a matakin kusa da na karshe a gasar cin kofin duniya ta fifa a kasar qatar na shekara 2022 ta gabata inda zakarun afirka na yanzu senegal da kuma tunisia wadda ta ci kofi a shekara ta 2004 zakaran algeria wadda ta dan kofi a shekara ta 2019 da kuma masar mai rike da dan tarihi e, rukuni na biyu kuma ce ta shida mafi girma a matsayi na shida da suka hada da sufa eagles ta nigeria wadda ta dauke kofi a shekara ta 2013 afirka ta kudu kamar mai rike da kofin sau biyar mali da ta kai wasan kusa da na karshe a shekara ta 2021 burkina faso sai kuma ghana da jamhuriyar demokradiyyar congo a rukuni na uku kuma akwai kaved wadda ta ci gaba da kwazo da kuma take tasowa za ta kance a rukuni ɗaya da zambia wadda ta taɓa lashe kofin a shekara ta da goma sha biyu da afirka ta gudu a shekara ta da tara da da equatorial guinea da kuma murtaniya sai kuma rukunin ƙarshe wato rukuni na hudu inda ya kunshi ƙungiyoyi mafi ƙasa-ƙasa a gasar wato irin su angola mai masaukin baki wanda ta taɓa kasancewa mai masaukin baki a shekara ta za ta kasance tare da gini bisau mozambique namibia gambia da kuma kasar tanzania tigres asefa ta karya tarihin mata na duniya da fiye da minti biyu a jiya lahadi a gasar marathon ta berlin yayin da eluid kipachoge ya lashe tseren maza a karo na biyar amma ya kasa karya tarihinsa 'yar tseren kasar habasha asefa wadda ta yi nasara a birnin berlin shekarar da ta wuce ta yi tseren ne a cikin sa'o'i biyu da mintuna sha ɗaya da daƙiƙa hamsin da uku in ta kai tarihin mata a baya na awa biyu da mintoci sha hudu da hudu da birgit kosege ta kenya ta kafa a gasar marathon ta chicago a shekara ta tara yayin da suke shirin fara babbar gasar firimiya ta npfl ta shekara ta 2023 zuwa 24. Heartland ta fada NNL ne a ƙarshen gasar shekara ta 2021 amma ta dawo NPFL bayan ta lashe kofin NNL a rukuni na biyu. idan muka yada zango a yankin asiya kuma ku cewa kungiyar kwallon kwata face police ta sha kashi a hannun takwarar ta kasar saudiya a nasir a wasan da suka buga na tankaɗe da rairaye na neman shantitar gasa shiga gasar ƙwallon kafa cin kofin asiya wato ta ƙungiyoyin ƙwallon kafa inda aka tashi wasan ci biyu da babu wasan a hankali sai ganin cewa fitattun 'yan wasa da suka shahara a duniya irin su cristiano ronaldo da sadio mane da suke buga wasa kuma a ƙungiyar ta nasir sun halarci wannan wasa 'yan wasan sun samu tarba sosai daga bangaren magoya bayan su a faɗin ƙasar iran sai dai saboda yanayi na cunkoso da wasu dalilai ya sa aka gudanar da ko kuma wasa ba tare da 'yan kallo ba a filin wasa na azadi da ke nan birnin tahiran kuma kungiyar annasir ce ta lashe gasar kamar da mata a baya da ci biyu da babu shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya gana da shugaban hukumar kwallon kafa duniya fifa gani infantino a gefen taron banzoron majalisar ɗinkin duniya kawai na 78 a birnin new york a lokacin ganawar da suka yi ra'isi ya faɗi cewa wasan ƙwallon kafa wasa ne mai ɗaukar hankali kuma abin so ga mutane musamman ma matasa wanda ke samar da nishaɗi da walwala tsakanin su a nasa bangaren gani infantino ya yaba wa ƙasar iran game da namijin kokarin da ta yi wajen bunƙasa harkokin wasanni musamman ƙwallon kafa a bangarori daban-daban na ƙasar da kuma yadda take ba wa hukumar fifa haɗin kai sosai da ƙarshe infantino ya bayyana shirin fifa na taimakawa ƙasar iran wajen kara bunƙasa harkar kwallon kafa da kuma samar da kayayyakin wasanni da suka dace kuma ya ce kuma ya buƙaci a buga wasa tsakanin tsofaffin 'yan wasa na ƙwallon kafa na duniya da kuma na kasar iran wanda za a buga wasan nema a kasar iran kuma tuni shugaban kasar iran ra'isi ya amince da wannan bukata tawagar kwallon hannu ta kasar iran ta kara ta kara haduwa da tawagar ta kasar qatar ta kara haduwa da takwarar ta kasar qatar a mataki na kusa da na karshe a kokarin da kowannen su yake yi na gani akan matakin karshe wato final to dukkan tawagogin masu karfi ne a yankin asiya kuma kowanne na kokarin gani ya dauke kofin na bana a gasar kwallon hannu da ake gudanarwa a halin yanzu sai dai ba san maci tuwo ba sai miya ta kare yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai za ku ji cewa tawagar kwallon kafa ta kasa argentina ta kare matsayinta na ɗaya a jerin ƙasashen da suka fi karfi a fagen kwallon kafa a duniya cikin jerin ƙasashen da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fitar ranar alhamis ta gabata ya nuna cewa ƙasashe bai na farko matsayinsu bai sauya ba argentina wanda ta sha gaban brazil daga matsayi na farko a jadawalin da aka fitar a watan afrilu ta ci zama a kan gaba bayan ta doke ecuador da bolivia wasannin neman gurbi na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 da suka buga faransa ta biyu wadda ta sha kashi a hannun jamus a wasan da sada zumunta a makon da ya gabata da suka buga ta rike matsinta na biyu inda brazil ke bi mata a baya ingila ce ta hudu sai belgium a matsayi na biyar wato portugal ce ta ɗaya tilo a cikin kasashe goma na farko suka haura zuwa matsayi na takwas yayin da italiya ta sauko zuwa matsayi na tara bayan da ta tashi ɗaya da ɗaya da north macedonia a wasan neman gurbi na shiga gasar cin kofin nahiyar turai na shekarar 2024 da suka buga a ƙasashen afirka kuwa morocco ce yake kan gaba inda take matsayi na goma sha uku a duniya sai senegal da ke bi mata a matsayin ta biyu a afirka amma ta ashirin a duniya tunisiya kuwa a matsayin ta uku a afirka kuma ta 29 a duniya najeriya da kamar ba su canza su ba inda suke nan a matsayin na shida da na bakwai a afirka kuma na arba'in da arba'in da ɗaya a duniya laifin daɗi karewa in ji masu iya magana za mu jami'in zamun shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki wasu labarai amma kafin na amma duk inda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance ta ku a cikin shirin ka cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www www.hausatv1.ng a huta lafiya. Tumar lahadi ke Aminu bai nisa ba gashi nan kuma dauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri na da shi sai kawo muku wake-wake da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran. To a wannan shirin namu ba ta ɓata lokaci ba gabatar muku da bakon baƙonmu Bahadur Murarkhani domin jin irin tsarabar da ya tanadar mana. سالی آسودی تام خوشم بود تا خوشی دنیا کل و بشه بود abdul murad khani wannan waka da ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun jaɗin wannan waka kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka haɗe mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a tabe mu a shiri na gaba don jin mu ɗauke da wata wakar ta daban amma kafin nan amma adin wanda suka tallafa shi na kammala ni ma da gunshin kan cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya از To ina ga kuma da wani neman makawo karshen gaba ɗan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can fa da yammaci idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi lafiya daga nan birnin Tehran.